والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لهدي ثلاثين وتحجة شكرة دبودية قريب أربعين دبيو فهجر من الله صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku shekara ta 2021 meladiya a muna cikin littafi na masarul akhlaq wa faraha ala al'umma na babban malami ustaz dr khalid bin hamid al-hajimi hafizahullah za mu tashi shafi na goma sha biyar muna bayani akan wato abubuwan da malam ya kawo a cikin littafin sa da ya kira su na usul na masarar afirka wato bincike ko kuma tushe da suka miyagun ɗabi'u to suna samuwa ne da waɗannan abubuwa guda hudu da farko ce akwai jahilci akwai zalunci akwai sha'awa akwai hushi to ni magana akan jahilci sai ya zo akan abin da ya shafi a sha'awa sai kira su da alkuwar arziya yi bayani akan abin da ake nufi da alkuwar talabiya wato wani irin ƙarfi ne da ke tunkuta mutum ya aiwatar da abin da yake sha'awarsa shi ne ake su ordering strength ordering strength ƙarfi da ke sa ka kai wani abu da kake so ka yi nan ake samun sun rai sha'awa shi yasa sun zai aikata wani abu da bai kamata ya aikata shi ba kuma ya ɗauki wani abu kayan wani waɗannan abubuwa ana kiran su al'uwa alabiya a tushen abu shi ne sha'awa shi ke sa mutum a haka dai kamala ya kawo mana daga ciki akwai son rai shi ne ke jagorantar mutum zuwa aikata abin da zai zama ƙarshensa bai da imma a duniya ko kuma a lahira Raye mana bayani a kan tsarrai kawo ayoyi cikin alkur'ani da suke nuni wato munin son rai idan mutum ya tsarransa so to ba zai ga abubuwan duke mai kyau ba a rayuwar ta duniya ko kuma ta lahira shi za mu karshe wa kan Allah ta'ala ittiba'il hawa Allah bada cikin sarki ya zargi wato bin son rai wafna alaman naha nafsahu an hawa kuma yayi bi wanda dukki kokarin hana ransa abin da take sha'awa abin da take so wa min zalika qawluhu ta'ala shi ayoyin akwai fadin Allah madauki sun sarki wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa duk wanda ya ji tsoron tsayuwa da maga ubangiji a ranar alkiyama wani hannun anin hawa kuma hana ransa abin da take sha'awa abin da take so ce yi kaza ce a Allah ya hana ba zan yi ba ya hana ransa akan wannan to fa aljanna jannata hiya ma'awa irin wannan mutum aljanna ce makomansa Allah ya saki faɗi ya Dawudu إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب على كراء النبي الله داود إنا جعلناك منتنع خليفة خليفة جاغورا في الأرض أبايا فحكم بين الناس بالحق kai hukunci tsakanin mutane da hakki da adalci wala tattabi'il hawa kada ka bi son rai idan ka bi son rai fa yudillaka an sabilillah sai ya fitar da kai ya kautar da kai daga hanyar Allah innal ladina yudilluna an sabilillah lalle wanda suke kasarwa daga hanyar Allah ba su sani lahum azabun shadidun suna da azabar da tsanani bima nasu yawmal hisabi saboda sun manta da ranar tashin alkiyama domin wani amma man khafa maqama rabbihi wani nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al kuma da wannan ba ya manta da ranar hisabi sai yake aikata abin da ran sai ke so abin da yake sha'awa abin da zai masa daɗi ko da nan na ɗan lokaci ne sai ya aikata to wanda sun manta da wannan to lallai suna da azaba mai tsanani Allah ya sake faɗi ولا تدي من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا kada ka ji wanda duka wato sa zuciyarsa ya rubuta falalle zai iya tunawa zai iya aikata abin da zai amfane shi wata ba a hawa hulki son ransa wa kana amruhu furuta sai zama al'amarinsa gaba ɗaya bayyin abin da ya kamata komi ke za a ganci a baya akan abin da Allah cikin sarki ke so a yi baya aikita shi abin da Allah waɗansu sarki ya hana zai je ya aikita saboda ya bi son ransa saboda dama kamar yadda ake cewa duk wani aikin da zai kai mutum aljanna sai barai baya so wannan aiki duk aiki kuma da zai kai mutum zuwa ga wuta to sai garai zuwa ga wannan aiki shi ke haka to kullum irin nan su ne wato idan mutum ya haka kenan to ya manta da Allah barauci sarki sai ya fi son ransa Allah barauci sarki ya zaka fadi man أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي قوم قوم الظالمين ba wanda fi kowa kasa a duniyan nan mutumin da fi kowa kasa shi man اتبع هواه wanda bi son ransa bi ghairi hudan min Allah ba tare da shari'a ba bi shari'a ba hadisi ba aya ba alkur'ani ya fi kawai son ransu to in mutu ya zama haka ya zama cikin azzalumai shi kuma inna Allah la yahdi al-qawma Allah baya shiratar da mutane wanda suke azzalumi wa'annan ayoyi ne da suke nuni wato son rai mummunan abu ne yakan jagoranci mai shi zuwa halaka duniya zuwa kuma ga azaba lahiya kamar da wa'annan kayoyi suka tabbatar mana wa ta'ala muhajjiran ɗin hawa wa mubayyanan ƙafarahu fi adam ɗin sa'an Allah waɗanci sarki kuma gaya mana a nan tsayan yana tsoratar da mu a kan tsorrai wa mubayyanan ƙafarahu kuma yana mana bayani munin tsorrai fi adam ɗin wato shi tsorrai yakan kai mutum ga rashin adalci Allah yana tsoratar da mu a kan wannan yake fala tattabi'ul hawa an tu'adilu kada ku bi son rai an tu'adilu akan da kuke yin adalci ko kuma son rai in kuka bi shi wanda zai hana yin adalci to kada ku bi wannan son rai idan mutum bi wannan son ransa to ba zai iya yin adalci ba kullum mafi yawa mutum idan yana son abu to baya ganin laifin wannan abin da yake so idan yana kuma son yi ta abu baya ganin munin sa saboda ya fi son ransa da idan su yayi haka ba zai iya yin adalci ba a rayuwarsa gaba daya ai Allah yake faɗi fala yahmilannakum alhawa nan kada son rai su dauke ku al'asabiyya kuma wato kabilanci wa bugubin nasi da kuma fushi mutane ko kin mutane ilaikum zuwa gare ku ala tarki al'adali fi umurikum wa shughlikum kada wani mutum don ka ne kuma ba kabilan ka bane ba addinin ku ɗaya bane ko ba ɗan yanki ka bane ko ba ɗan garin ku bane wannan ya hana ku kai adalci don mutum ya haka to ya bi son ransa kuma ba zai kai shi zuwa ga alkhairi ba. Ana shi haɗi zai tilzimu al'adal kulizanci adalci idan shi ne zai ba mai haƙƙi haƙƙi shi nan adalci ba kullu zai haƙƙin haƙƙahu ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa ba tare da lura da jirginsa a yankin da fito addininsa in dai haƙƙinsa ne to ku ka masa wannan haƙƙi ba tare da ba da addini ba shi ma'anan wannan aya take nuna mana kenan ilzamun azala ala ayi halin a kan kowane yanayi wa haza na hannu wannan hani ne da tahzirun tsoratarwa min Allah ta'ala wanda ya fito daga Allah madaukin sarki an ba ilhawa akan kan mutum ya bikin ransa da annahu asalun lil jawbi domin farrai shine asalin kowane wato zalunci wa adamul adl da kuma rashin adalci son zai sa mutum zalunci ya zalunci wani kuma ba shi ke yin adalci ba wal adl shi kuma adalci asal fi kull asalun fi kulli fadilatin shine asali akan kowace dabi'a wanda take mutu wayannan akhlaq da muke darantowa akwai a masalul akhlaq to sabanin su sune fadil al-akhlaq al-hasana to mun jagoranci kenan asali na wayannan ɗabi'u kyawawa shine adalci zama yana da adalci to na farko ba zai zalunci wani ba ba zai bari a zalunci wani ba ba zai zagi wani ba ba zai muzanta ma wani ba ba zai yi giba wani ba ba zai yi annabi man shi da duk wannan adalcinsa zai hana shi wannan to adalci shi ne asul kulli kabila wal jawru zalunci kuma asalun fi kulli rabilatin duk wata mugun ɗabi'a to kuma zalunci shi ne wa tushen wannan ramuban ɗabi'a ɗin allazi fasun na tafi hukukahu ke tawaye ma mutane haƙƙinsu lam ya'ani bai yi adalci da fi haƙƙin a haƙƙinsu misali a wajen awo mutum mai mutum cika mudu lokacin da zai auna ma mutane sai ya tawaye mudu ko kuma ya samu irin ko timati ko misali ko abu sai sa kanana kanana a ƙasa sai sa manyan a sama in ka gansu sai ka yi sha'awa su manya ne sai ga manyan sai ba su fi can kaɗan ba kaga shi bai da mutane ta sai ya yi saboda wani saman da kake kallo sa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa a kasuwa sai ka wani mai sai da abu kaman gari haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa gari ke ji ƙasa ya ji ne ya faru shi ai ruwa ne ya taba shi shi sai ya sa ba ka sanya wanda ruwan ya taba a ba domin mutane su gani shi man gashana a bai sabina wanda ya haince mu bai tare da mu saboda haka wanda ji ya kamata ya zama a sama har zo an ga wannan ya ruwa ya taba shi amma sai sai shi ya yi ƙasa wanda sashen sai sashi a sama hannunsa sai ya gano a kuma cewa a tafi ya ɓoye wannan aiki ne to kada bai yi zalunci bai yi adalci ba wanda ya siya irin wannan ya auna masa irin wanda ya gidansa sai gani ce abin da aka sai da masa ba ne mai cin ba kamar yadda ya ce ya siya ba wannan shi ne ma'anan masu mutum bai yi adalci ba kenan ya kawai ma mutane haƙƙi su wallazi yutaffifu fil mizan wanda ke yin tafsifi shine ya ɗauke mudu a ma'auni jara amma ya yi zalunci wanda mai azin bai yi adalci ba wallabi yazni wanda ke gina banatin nasu da ƴaƴan mutane jara alaihi shi ma ya zalunci su saboda shi ma yana da nashi ƴaƴan da ya zalunci ɗannan ƴaƴan kuma ya zalunci iyayen wanda mai azin shi ma bai adalci ba wallazi yakzibu duk ke ƙarya shi ma jara alan nasi da ya yi ma mutane zamin shi saboda ya gaya masu abun ba a yadda yake a haɗe ba daga wannan zalunci ne shi ma walam ya kujirhum bi sidiki bai su labari akan abin da yake gaskiya ba sai musu kariya sai kawai abin gaskiya ya faɗi kariya domin da shi kanta zalunci ne ku ga sassan Allah ta'ala ala man da hawahu walan yattabi'hu Allah ba sarki ya yabi duk mutumin da ya ƙin son ransa ba rai ba zalar yadda da ma'ana ya zama kishiyan ki aikata kishiyan abin da ransa ke so zalar yadda da ibu ransa ba wa ja'ala jaza'ahu aljanna Allah ya sanya sakamakon sa lahira shine aljanna ini ayat da muka karanta a sunan kan wa amma man khafa rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa aljannatu hiya al wanda ya hana ya ji tsohon tsayuwa gaba ga Allah a ranar alkiyama saboda yana tunanin kin yi aiki da abin za a tambaye shi za a yi hisabi za a tsaka masa ya tsoraci wa'annan abubuwa wani hannafta alin hawa saboda haka sai ya yana ransa abin da take so to fa in jannata wannan lalle aljanna ce ma'awa ita ce makomansa duk dai ana sake maimaita mana kenan son rai yakan kai mutum ga halaka ga da ayoyin da muka karanto saba masarrai yana kai mutum zuwa ga aljanna wani hannafta anil hawa ya hana ransa daga abin da take so ko kuma wani hanyar nafsi anil hawa hana rai da abin da take so rukunin min arkani faba'ilil Rukunin da daga cikin manya-manyan ɗabi'u wa da'a'iliha da kuma abin da ke ƙarfafa manyan ɗabi'u manya-manyan ɗabi'u idan mutum idan yana so ya samu rukuni daga cikin sunan na manyan ɗabi'u to farko ya zama duk abin da ransa ya riya masa ya tsaya ya kalla wannan abun a ƙarshe a rayuwarsa ta duniya abu mai kyau ne yana so shi ma a masa irin wannan abin da ransa ke riyawa ya yi ma wani na wani ne dukiya ne na wani zai shi duka wannan sannan sai tashi kuma kallon sakamakonsa a lahira daga nan sai ya saba ma abin da ransa yake so haka din rukuni da cikin rukunai na manya-manyan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u da kuma abin da ke karfafa mutum wajen tabbatar da nan kyawawan ɗabi'u daga mun karanto abubuwa uku cikin hudu da malam ya ambato mana abubuwan da ke wato tushe ba su ko na miyagun ɗabi'u akwai jahilci akwai sha'awa da nan ko sai wannan fushi shi na uku shi kuwa a tufa'iya shi ne defensive strength kuma shi ma wancan ordering wannan kuma defensive iya yana so ya kare kansa daga wani abu ai fushi da ke tasowa mutum wani ya zage ka kana so ka rama wannan gushi to gudun ramuwa sun ci gona da yin kuma abin da za ka yi daɗi ba kushi ne zai ta yi wannan abin da ya kamata to su ne wannan al'uwa a kifa'iyya ya kusar bil kuwa a al'uwa al'arabiyya wannan hushin da yake ta soma mutum domin ya tunkuce makansa zarafin da ake so a masa ko ya rama akan abin da aka masa ko kuma da mai da martani daga wani abu wanda shi ke husata shi ɗin alkuwa kenan alghaziyya wanda ke ta'ati min hal ma'asu daga cikin su ne sako yake zuwa attifa'iyya na tunkuɗe a wato neman a tunkuɗe makanta wani abu walghabu shi kuma ne ma'anansa a larabci shi ne miliyan jami'il kalbi wato tafarfata na jini na zuciya talabar da gaske mu'ubi domin neman ka sun kuɗi wani abu da zai cutar da kai an daga gare shi kashi ya sauku ne saboda tsoron kashi ya sauku wannan farfasa na zuciya domin kada kai ma mutu da wata cutar da mutu. to wannan shi ake kira kushi au talabar lilin tuƙalu ko kuma neman ramuwa mimman hasala min hulɗa ga wanda ya cutar da mutum misali wani ya zagi mutum ko ya da keji ko ya buge wa mutum mota ko jika masa kaya ko wani abu to wannan wucin da zai taro domin karama akan abin da ya faru da shi shi ake kira al'uwa al-ghadiyya su ne defensive strength kenan ana kira su wannan domin yanzu yana son kare kansa daga wani abu da zai cutar da shi ko kuma da ya riga ya faru da shi wannan shi ma yakan sa mutum ya fada a cikin miyagun ɗabi'u saboda haka ba mu kohi wal insanu muzawwadun bi tabi'atil zarar wala ke faɗi mutum asalin ta dama yana tare da wannan hushi haka Allah ya halitta shi akwai a akwai farin ciki akwai kuka akwai dariya a duk lokacin da mutum ya rasa ɗaya da cikin waɗannan abubuwa bai zama mutum su dole a samu yana da hushi wannan hushi shi ya sa za ku yi kishi a kan iyalanka har ka tuntuɓe musu cutarwa ka yi kishi a kan addinin ka ka samu hamasar addini amma shi kuma yana da iyaka da ya wuce wannan iyakan to ya komo irin wannan kisan mai halakar da mutum kowane abu yana da iyaka in aka samu mutum baya shi kwata kwata kuma shi kuma ya tsari da mutum na mutum wanda zai iya ba kuma mutum eh, da cikin malamai tarbiyya suke cewa idan ka mutum ya yi wani abun laifi ko yayi abu kunya ana faɗa masa ka kaga ya bushi yana dariya bai damu ba wannan zai ta gyarawa ba saboda wannan gushin zai sa ki gyara gobe kan don kada masa abin da kuma su jiya kare ya zo wani wuri ba a shiga kai da face mask Ya ka shiga ba ka shiga ba kamar da shi zai ji gobe sai zo da nashi amma sai ya yi dariya kuma da damu gobe ma ba zai zo zai zo a sai kuma kuɗin shi kabi shiga bari da abin nan ba ka yi sun kaga ya wuce in yayi wani abu da ko ya kunya ya abu kunya to kullum din gatsiya kana masa fada ma ba ka lokaci da kake yi ya zama ɗabi'an ka bai da ɗabi'a shi da mutum da hushin zai kuɗe shi yayi abin da ya kamata yayi to kuma in ya wuce gona da iri shi kuma to sai ya zama shi kuma hushin mai halartarwa ne to kowane abu yana da siyasa Allah ya kowane abu wato da kishiyarsa to sai mutum ya tsaya kowane a ƙasa tsaki a farin ciki ba kan cikin gona da iri haka wajen wannan a wannan to shi wannan albal insanu musawwadun bi tabi'ati zarab sun kuma tabi'an sa halitta a kuma shi tare da shi izlau faqadha ya ce zai rasa wannan hushin da in an gaya masa wani abu ko an masa wani abu zai Ta dole kishin har ya kare kansa ko ya kare iyalansa ko ya kare addini ya rasa wannan to la taballa da ihsas zama kawai mutum ne wanda duk abin da aka masa bayi da damuwa sai a yi ta masa abin da zai zama kuma cutarwa har cin mutunci ba zai iya damuwa ba to kaga dole ne mutum ya kare mutuncinsa ko kamar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara mutum ya kare dukiyarsa da mutuncinsa da addininsa to wucin nan shi zai sa mutum ya kare nan, to iya rasa su kuma da zama hadisi kuma bayan da ma kishin addininsa bai kishin shi ko kansa bai kishi ya yi masa abin da kamata ya yi magana da ya kare mutum shi zai ga ya wuce abin su kawai shi kenan to wannan shi ne kenan wala akbar la ta tsira na kawata na kawata sai ya zama bai da tasiri domin hamata domin kare addini da ruwansa da aka yi a zagi a jini bai damu ba a a annabi bai damu ba a yi ma iyalansa wani abu bai damu ba shi kansa a masa abin da zai zama ya kamata kuma ba zai iya ramuwa bai je kauci sai ga bayi da ba. sai a kisa cin da haka kaga ya tashi kuma da a irin ta mutum shi ma a nan. to wa irin da ba zai iya kare mutuncinsa ba wato ba kishin da zai kare addini ba ba zai kuma kare mutuncinsa ba wala fasadat shaja'atuhu da wannan shaja'a da ake so mutum ya zama yana da shi ne wannan shaja'a jarum ana so mutum ya zama jarum sabu sun zama jarumai ne shi ya sa suka kare addini suka tsayu da shi sukan yi fada a inda ya kamata a yi shi suka yi hushi a inda ya kamata a yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yake yi hushi a inda ya kamata ayyuci shi ya ga aiki shi ke masu taɓa annabi sallallahu ya kai da hankali yana ramuwa akan wani abu da ya shafe shi sai sai dai in an taɓa addini sai in aka ba addini babu sauri zai yi hushi zai yi magana zai yi ramuwa zai yi kaza saboda wannan jira na addini to hushi ne ke taso tado da wannan da wannan musulmi sai zama bai da jarunta da wannan mm, kashi cewa a ya zama namiji mai ƙarfi mai kare arkininsa da mutuncinsa da iyalansa da sauran wani abu wa asbahat jabanan ko jabanan sai ya yi gari kawai abin abinda bai kai ya kawo ba ba zai iya magana ba sai a cikin mutuncinsa ko kuma yi masa abin da bai kamata ba abuwa shirahun zuwa jaini ce fushin nan a takobi ne mai biyu kaifi ta farko kare addini da mutunci da sauransu kaifi na ta bangaren kuma zai kai mutum zuwa ga halaka iya iyaka ita ma'anar zulfan kenan ya kamata mutum yana tsakiya kenan ko a cikin bangaren sa shi kansa fushi, har ya dauki ta ya bangaren wanda zai halaka jiki da kuma ya tsaya a cikin bangaren kuma shi ma wanda zai iya yi kansa wani abu ba sai kawai ibn qayyim al-jawziya halil qadri haddun karshe ibn al-qayyim ke fadi al-ittihad madarij madarij saliki ce lil ghadabi haddun kushin nan duk gani yana da iyaka huwa shaja'atul mahmuda shine wato gurzuntaka ake kiransa ko jarumtaka al-mahmuda wacce abu yabo ne sai ga lokacin in wani sahabi lokacin da wani sahabi ya ji yi wani abu ba addini umar da ya yi wannan kusin ya sa shi ya rasu da bari in tsari kansa kawai munafiki ne saboda wannan shi da wannan wato hushin shi ne na tsari a cikin shi a aliki to irin wannan yana da kyau da wani ya faɗa annabi sai da sabbi sun taso ba za su bari ba wannan shi ne hushin sa amma ya zama ba mu samuwa ba za ka bar addini a taɓa mai musulunci a taɓa kowa da kuma ba abin da zai faru to sai a raina mutane kuma sun ba su dama wato ba a kallon su da wani abu tun da ba su mai iya tasowa ya kare su a kowane bangare to wushin da wannan yana da kyau shi ne wal kumfati dinar rasa'il sannan idan mutum yana da wannan kushin wanda yake yana da hajji da ibn sarki daya mana irin sa shine wanda yake al mahmud wanda kuma shaja'a shine wato fiye ya zama jarumi sannan wannan mutum shi zai ta mutum wa kumfati dinar rasa'il ya zama yana kyaman ƙananan ƙananan ɗabi'u wato miyagun ɗabi'u da zama yana kyaman saboda wannan hushin ya faɗi wani ya ganci misali a wani wuri ya masa gobe ba zai sake dawo wannan wuri ba ta kuma wani wuri da ke kamata a gan ba wannan hushin in an ganci shi da zai taso maka yaji baya shi daɗi shi zai hana shi zuwa wannan wurin ne sai ya hana shi arraza'i arraza'i misali ana zaune a masallaci sai wasu suna ta surutu a baya sai imanin karshe tsawa sai kai kuma ne suke mana surutu ai zai ji wani irin fushi to wannan hushin sai ana shi sake surutu to in bai da wannan fushin sun ji ma kaɗan sai sake surutu shi yasa za ka ga yaro bai bai kai da wannan ba zai yi abu ku hana shi yana an ji ma kaɗan sai sake dawowa yana yi saboda shi ne ga wannan abun nan ba sai manta abin da ka masa tsawa a kan sai ya ci saboda layi da wannan al-rabbul al-mahmud to baya al-unfatu ala rasail amma babban mutum ya kamata yana da wannan da yayi abu amma tsawa to wannan hushin zai hana shi ya sake wannan don kada a sake mata mai wannan tsawa amma in ka ga ya sake an sake tsawa biyu ya sake sake uku da koma ɗaya ɓangare kenan bai da bishin da zai hana shi ya bar ƙananan ɗabi'u ko miyagun ɗabi'u Allah ba da ke su ke ɗabi'u to wannan kenan sai ke faɗi a nan wato wa in shi zai hana shi aikata wato yaman ƙananan raba shi ne miyagun ɗabi'u wannan ƙa'isi da tawaya tare da shi saboda wannan kushin da yake da shi zai zama yana da wato jarabta yana kyaman raza'il miyagun ɗabi'u yana kyaman ta tawaya to shi yasa za ga wasu da yawa sai su an kore su ake fi su dawo suna zafi su irin wannan buci da zai ka a kan abu ka sake mai mai tashi abu ka sake mai kula ka sake mai mai tashi bai da wannan shaja'a ne da ƙarshe a kore shi su a duniya ya fara ganin rashin wannan alƙalƙalƙi da ake bukata bai da shi to wani kuma wani sai ka same shi don biki da dan ofis ma wannan kuma sai same a kore shi wata rana har zan kawai yana mafi sai kai sai ta ka buke sai kushe da makulli sai ta gaba yana da wannan gushin ya wuce gona da iri shi ma ta gaza bar aikin su kenan da je sai ka gudu sun ta lissafa ya yi aiki wurare da zai iya zama a wuri da saboda abin da kushinsa ya fi ta kai matukan da ba a hukunta shi kuma sosai da tashi irin wanda in aka mata abu kaɗan in yana da iko a kan ya fara dukansa wani irin duka kawo kan nan <laughs> ya tsare mu saboda irin wannan hushin da yake da shi to hushi yana da zulhaddini yana da mahmud yana kuma da mahmud a wannan kenan malaki ke fa'i a nan wa haza kamaluhu wannan irin hushin da zai mai da shi ya zama ƙwarzo jarumi da kuma kyaman ƙananan abubuwa da tabaya da kuma miya jiki to wannan kamalu shi ne cikin mutum da kasancewa mutum cikakke mumini mai addini fa'iza jawa da haddahu idan har ya wuce gona da iri a wancan wannan hushin kuma ta adda sahibahu wa jar da mutum ya wuce gona da iri sai zalunci ya taso kuma shi ne wannan kenan wa in kasa anhu don ya tawaya daga haddin da kama ya zama don ma jahuna sai ya zama matsoraci wa lam ya'ani min ar-rada'il bai miyagun ɗabi'u to kare kenan mun gane hushi yana da hushi wanda yake mai kyau kuma da wato hmm, mara kyau sa'annan kuma rashinsa shi kansa ba ba yabo ba ne da mutum to dole mutum ya zama yana da tsakatsaki kenan walakin hali kuwa al-qudabiyya takunu asalan lil masawi al-qudabiyya إذا تجاوز فيها المرء الحدود المعتبرة تقديم تكالي الإطلاق تقوم عين wato sai ma ce wannan ƙarfin na hukun da sun da mutum ya yi wani abu da bai kamata ba a kono asalar lil masari il ya ya ike asali na minagun ɗabi'u ke za ta jawa da bihar mar'u al hududa don har mutum ya ƙetare iyakan da wannan hushin al iyakan da ake bukata da shari'a ta take da shi يلف الغاضب عن بسياله فتن fatanfaku au zarjuhu mutum sai ya mutu gona da iri a wannan mutum nashi sai da jijiyoyinsa sun tashi fayazidu fayazbadu wa yar'adu sai kaga yana kumfa sai jikinsa na rawa fala yamliku nafsahu ba zai iya mallakan kansa ba sai abu ya faru shi kenan sai ya dawo yana da na sani da malaman fikiwa babi musamman suke kullawa a kan talakul gaban sakin wanda ya fushi sai a kalli wani irin mutum wani irin fushi yake da shi sai a kula da irin sakin da ya yi sai ya ke ta so uku kuma na su ke a lokacin da ke cikin fushi sosai a kalle shi cikin normal fushi yake da shi ko wani fushi yake gona da shi sai a ba shi hukuncinsa rabi musamman ake sawa a kan wannan wato sakin mutumin da ya huci wasu malamai in hushin irin wancan mutum ya kan fita hayyacinsa sai layi kusurwaru ba za a kula da shi wannan shi ba to wannan kenan mala yana nuna mana wato yadda yadda shi mutum ya zama zai iya mallakan kansa ba ka tafarujo al-baba'atu min lisanihi ga miyagun maganganu suna fitowa da harshensa kalman wanda iya koma gefe shi kaɗai kafin ba masa magana bisa ya faɗi wannan kalman fushin nan ya taso har ya faɗe sa sai ta zama masa wani iri to ko da abin ya wuce sai ki ga tunawa da wannan dai kalman da suke so daga bakinsa ta dubu shi ki ta haka ne watan talib ya hu fi ghairi mawdiha daga nan as-sahihi daga nan hannun sai ya kasu sai ka ji duka wani daga dukan sai ga wani ya faɗi cikin ke nan sai ka kawo ba daga nan zai <laughs> wato munin wannan gushin da ya yi jike da wani lokacinsa ya yi ɗan kawai ɗan da kisa yi zuwa ko police station wani kuɗa ɗan kara wani wallahi mun je da kisa wannan raken yake rike da ita suka ɗan kamu da ya buge wani jiki to sanadin mutuwansa kenan wani yana Ɗan kuma ba wai ma can rikin mai abun nan ba dan kan rikin kawai sai lokaci da ya yana jira in sanadi in zama ce da san sababi saboda to kaga biji kenan sai kai ma mutum daga nan bayan harshe ya yi ta faɗi maganganu sai aikin hannu ya taso kuma aikin da ba banda wato ya fada a wurin da bai kamata ba shi hannun kenan wa ya juru fi hukumihi daga nan mutum sai ya yi zalunci a hukuncin da zai yi natijatar qadrihi saboda sakamakon wannan hushi da shi da shi kai sallamu bima la ya'qilu sai magana da abin da hankali ba zai dauka ba wala yuridu fi halati sahawatihi wanda inda yana kan hayyacinsa ba zai iya magana da bayan nan maganganu ba wanda dai bai wannan shine shi shine al-quwa al-difa'iyya kenan wa yaf'alu ma yandamu alayhi fi halati daga nan sai ya ta wani abu wanda lokacin da ya kawo dawo hayyacinsa sai ya kama a kansa fahuwa asalun lil qatl kushi shi shi kawo aikisa wa asalun lil sabbi shi zai kawo shi asali na zagi wa na'aji da al'anta wa shafi da zagi wa barji da duka wa li kulli fi'lin aw qawlin sai kowace irin aiki ko kuma magana mummuna to shi shi farko kike sadu da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da yake fadi wato a man al-muflis sai ta ji mu a kun san kowa ya fallasa sai hasararre ta ce wanda bai da koko ba nan sai a a san bai da sauko ba ne mutumin da zai zo ranar tashi da kiyama ga sallah ga zakka ga azumi ayyukan alheri ai amma wa ka kasar haza haza haza kaga su yake kawo zagi Washa ta mahaza ya zagi wannan ya jiki wannan kushi ne to kaga zai ayyukansa kyawawa da yi na sallah da sauransu sai a ba wa'anda ya jaka saboda dalilin wannan kushi da ya yi ba da wannan sai kawo zagi da wato da kuma tsibanta mutum da duka shi ne ma dai dalili kowane mummunan aiki ko mummunan magana فالغضب من القوى التي تحمل الإنسان على الكبر sannan kuma fushi zai kai ga mutum zuwa ga alkibir girman kai akwai mutane za su saboda ya fushi ba sa iya zama da kowa ba sa iya aiki da cikin kowa to kaga ya sanya masa mai girman kai saboda yana jini ya fi ƙarfi a masa tsawa ya fi ƙarfi a ce ɗauko mun kaza kamar kuma bai da yi komi daga baya kuma sai ya dinga zuwa yana roƙon abokan da taimaka masa saboda wannan kucin da yake da shi yana gani kariya sosai samu ya zama yana da girman kai da ya za yana hasar a ƙarci wal hasar da hasar wal udwani ya zama yana wato ƙeta iyaka wasu har ya zama ma yana da wauta akan bucin da yake da shi shi ne a kulluha min masawi al-akhlaq duka wayannan abubuwa da mala ya ambato mana suna da cikin miyagun ɗabi'u zagi la'anta mutunta ma mutum dukansa da kuma wato mai sunansa hassada girman kai da ƙyashi da ƙetar iyaka da wauta dukkansu miyagun ɗabi'u dukkansu sun samo asali daga ina daga hushi alƙuwa addifa'iyya shine alƙazar kenan جاء في الحديث كتاب أتشين حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني من مسيئة أمو النبي صلى الله عليه وسلم كم وسيئة يا رسول الله قال لا تقبل النبي صلى الله عليه وسلم فردد مرارا سيفاك سيوا أوصني يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل كساك سيوا أوصني كم وسيئة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل سوء كم وصية لك أيها الشيء كم وصية يا رسول الله لك أيها الشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سياسة وأتوموني في إن يكرتو مثل زي أكتا أبو الزي جاناسني خلص آه، وانا حديث إمام البهاري بيسوشي وقال صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب wannan hadisi imam buhari da muslim da su fito hadisi sai a shadidu mai ƙarfi a al'umma ta ba shi da mai kare mutane ba wanda ne ya haɗu da wannan a kokowa ya haɗu da shi ya haɗu da wannan ya haɗu da shi mai ƙarfi a istilahi na shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai inna mashadidu mai ƙarfi ne allazi yamliku nafsuhu inda al-ghadabi wanda ke mallakan kansa ransa lokacin da ya hushi hushi ya taso sai ya kwantar da shi ya sake yunkurowa ya zauna ko ya faɗi miyagun maganganu ko zagi ko wani abu sai ya zama kam to kaga wani shi ne ashabidu shi ne ma'anansa ashabidu nan mai ƙarfi ke mallakin kansa ba mai kaji mutane ba وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وحد الحلم ضبط النفس عن هيجان القلب الغضب yake faɗi wato idan ana so a gano iyaka wato ainihin haƙuri ne ainihin mai nemi haƙuri ana so a gani shi ne baƙun nafsi kamerai inda bai ja min a lokacin da hushi a so fi kama ransa ya zauna shiru bai yi magana ba to ina neman mai haƙuri wannan shi ne haƙuri shine mana alhilmu din kenan wato mutum ya ka ya yi kokari ya yi kontrolin kinsa a lokacin da shi ta so masa shi ne bai kuma wannan abu abu wanda yake da wahala sai yi da gaske mutu ya yaƙi shekaru sai ya tuna sakamakon masu haƙuri inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab والأصر إن الإنسان إن الإنسان لفسق للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه تفسير الآية بيته ادفع بالتي هي أسد فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم مسلم بشين مسلم لا wani zai zo ya sami ci cewa ne ya zage ka ko ya yi mata ƙazafi ko ya fi mummunan kalma a kanka sai ce inda gaske yake yi a kan abin da ke faɗi a cikin Allah ya gafarta samu. in kuma shi ƙarfafi ya mun ƙarya ya mun Allah ya gafarta masa sai su ne Allah ya yi su a nan ya ce wa la yi laƙaha illallazi na sabaru ba mai samun irin wannan abin da Allah ya karanto a karanto shi a baya Allah illa sabiruna ko illa sabiruna sai to amma wa ma yi ba. kowa Allah zai ba haɗu kuma ba illa zu haɗu abin da kai mai rigo mai girma mun shi ta wata aya da ke cikin wannan sakar da zai yi ta bayan wa ajatu kullu inna allazina qalu inna allaha thumma istaqamu tunzalu alaihim almalaika ko fi sunni allah yake fadi ina a karshe shi wa ma la taha illa hu hakim ko mai iya san wannan hakuri ne wanda yake da goma yake ba sai saboda ta hakuri akan wannan abu ne mai wahala sai da tunani imani yana cikin zuciya tuna aljanna mai haƙuri tuna sakamakon in aka rasa haƙuri misali addini mutum sai ya kokari sai dinga aiwatar da shi kuma a haka su ke ƙoƙari controlling din kansa da wani abu da gani an masu ko ba shi ba ko wani abu da controlling din kansa sai ga komi ya riga ya wuce sai ka samu ladin wannan abu ba haka ba biye mace ya da son rai da sun yi haɗi ko maganganu ko ya aikata wani aiki wanda har duniya ta ana kallonsa da wannan abu الله يبارك في ترجمة الدواء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك